hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa barkanmu da yamma barkanmu da kasancewa a wannan a masallaci na masjid ansar a garin kumo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 a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo wannan wuri don ganawa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan Allah ya ce da shi shi shine Allah Ubangiji madaukakin sarki to sai ci gaba da bashi umarni kala-kala umarni da ya bashi na farko ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka a cikin jaib in an ce jaib yankan wuyan riga shine jaib shi yasa aka ari wannan wuri aka sa masa ake sunan wannan wuri ake ce da aljifu jaibu asalin aljaibu yankan wuyan riga da da mutum yake sanya maballi a jiki shine aljaib to Allah ya ce ya shigar da hannunsa a cikin jaib ɗinsa yankan wuyan rigarsa kenan zai fitar da hannun zai zama fari sal yana mai kyalli yana haske takhruj bayda'a min gairi su hannun zai fito yana mai haske ba tare da ya gamu da wata cuta ba abinda ake nufi Allah ya yi nuni gare shi zuwa wata mu'jiza wannan mu'jiza don ta zama dalili ne na gaskata manzancinsa da kuma cewa Allah ne ya aiko shi adkhil yadaka ya Musa wani hannu ne ya shigar hannun dama ne a cikin wuyan rigansa sannan ya fitar da hannu yana kyalkyali yana fari shine takhrij bayda muniratan mai haske mushriqatan wadihatal bayadi mai kyalkyali fari sol hannun babu wani abu na rashin lafiya ko kuturta shine min ghairi su ko wata matsala bayadan ne mushrikan mashuban bisalamaci bi la haske ne da ya fito daga wannan hannu yana tattare da salama aminci ba wani illa ba fari ne irin na kuturta ba imam al al-basri yake cewa wallahi ka annaha misbah wallahi hannun nan na annabi Musa da ya fitar kamar dai fitila ne jiya an ce wa alqi asaq falamma alqaha ko falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran yanzu kuma ga mu'jiza ta biyu ya fidda hannun shi ya yi kyalkyali kawai aka ga hannun annabi Musa yadda ka san wata fitila kai ta ma fi fitila sai da ta haske wurin ga baki ɗaya abin da ake nufi da hannun a wannan lokacin shine tafin hannunsa na dama yana ɗaga hannun haka sai ya rinka haska guri kamar wato wata fitila ne mai ɗauke ido Allah ya ce fi tisi ayatin ila fir'aun wannan yana cikin ayoyi ne guda tara da muka baka zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanensa kenan wannan yana nuna mana Allah ya ba wa annabi Musa mu'ujizozi da zai je gagari fir'auna ya buga da fir'auna ya fi ƙarfin fir'auna akwai akwai sanda akwai hannunsa akwai a kogi da ya je ya buga ya bude hanya ruwa ya bashi wuri ya wuce ga tufana ga aljarad ga alkummal ga abdafadi'a ga addamu ga asinun kamar yadda ya zo daga abdullahi dan abbas daga imamu mujahid da imamu qatada Allah ya musu rahama duka waɗannan gabaki ɗaya akwai hadisai da kuma maganganu na malamai da kuma ayoyin alkur'ani da suka yi bayani akan waɗannan ayoyi da Allah ya bashi wa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina shine wato fari din nan wata ayar kenan wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun wa naqsin min as-samarati min as-samarati ko min al-amwali was-samarat ko la'allahum yadhakkarun da fadin sa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم da wata ayar da Allah ya ce fa na alaihim tufana wal jarada wal wal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat waɗannan su ne ayoyi da Allah ya bawa annabi Musa ba wai ana nuna babu wasu mu'ujizojin ba sai su a'a akwai Allah dai ya yi bayani ne a nan fi ya ayatin ila fir'aun Imam Ibn Kasir yace wa uti utiya Musa alaihi salam ayatin kasira bayan waɗannan ayoyi tara mu'jizozi tara Allah ya bashi wasu mu'jizozi masu tarin yawa ga itacensa da yake da shi yadda ki kogi ya buɗe kogi ya buɗe ya bada hanya teku ga ruwa da yake bulbula ta sandan annabi Musa idan ya kafe ta ta bulbular da ruwa wa ghairi zalika inji Imam Ibn Kasir irin abubuwan da aka bashi lokacin da yake rayuwa da banu Isra'ila a lokacin da ya zo fita daga Misra amma anan an ambata mana waɗannan tisu ayat ɗin ne akan fir'auna da mutanensa ne kawai kuma sun zama hujja Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin lalle fir'auna da mutanensa sun kasance mutane ne waɗanda suke fasikai masu fita daga ayoyin wato bin Allah tabaraka wa ta'ala shine sai Allah ya yi bayani wato matsayin fir'auna da mutanensa daga waɗannan mujizozi da Allah ya bawa shi annabi Musa guda tara shine ce falamma ja'atum ayatuna mubsiratan na'am falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله كيف لما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني عند آيوين مسكزو مبصرة sun fito fili daga al-ibsaru ne wa zuhur abinda zai fito fili dalla dalla wani ismu fa'il ne bi ma'ana ismul maf'ul kenan mubsiratan daga al-ibsar da az-zuhur dan ai nuni wato lil isharati bi shiddati wuduhiha wa inaratiha wato abin ya fito fili dalla dalla kamar wato ayoyin suna bayyana kansu da kansu wa jahadu biha suka musanta waɗanda kenan ba su yadda da abinda Allah ya ba annabi Musa ba suka ƙaryata suka ce tsafi ne Allah ya ba annabi Musa ayoyi aka ƙaryata shi aka ce tsafi ne haka annaba suka yi ta haƙuri akan inkarul haqqi su faɗi gaskiya a ƙaryata ya zama wajibi dole ya zama mai haƙuri zai iya faɗa a ce ƙarya ne zai ɗebi shekaru yana wa mutane faɗakarwa amma ba lallai ne duka su yi imani ba kuma amana ma'ahu illa qalil ga annabi nuhu ma da ya shekara ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi kaɗan ne suka yi imani da shi zai iya yiwa ka faɗi gaskiyar an san gaskiyar ne a ƙi abi an fusuhun su suka yi yaƙini daga al'iƙanu ne shine al'itiqadul jazim alladhi la yatra'u alaihi shakkun wato ƙuduri yankakken ƙuduri wanda babu shakka a kai an kawo sin ne daga yaƙin ne ai amma Allah ce wastaiqanat ha an zo da wannan sin ne li ziyadati ta'kid don a gaskata lallai fa sun yi yaƙini sun tabbatar amma wallahi sai da suka ƙareta shi annabi Musa ya ɗebi mu'ujizojinsa da suke nuni akan gaskiyarsa ya kama hanya ya tafi wurin fir'auna don ya kira shi zuwa ga al-ikhlas ya yi ikhlasi ya bauta Allah shi kadai yau ga annabi Musa yana kiran Fir'auna ya bautawa Allah Fir'aunan da yake cewa shi Allah ne yau ga annabinsa ya zo yana cewa ya je ya bautawa Allah shi ba Allah bane yayin da annabi Musa ya zo wa Fir'auna da waɗannan mu'jizozi bayyanannu waɗanda sun fito fili da suke gaskata shi annabin Musa ɗin wallahi kawai sai suka faɗa kai tsaye suka ce ƙarya yake kuma tsafi ya zo da shi suka ce hada alladhina rahu ya Musa sihrun bayyinun zahirun fi kaunihi sihran tsafi ne a bayyane kuma ya fito fili cewa kai matsafi ne yau ga annabin Allah da yake bayanin dokar Allah da yake magana akan abin da Allah ya ce kuma an ce shi matsafi ne ku duba fa tsafi ku duba illar tsafi ku duba matsalar tsafi amma abun mamaki wai wai annabin Allah ne za a ce matsafi ne a Fir'auna ya karyata Musa ya san cewa Musa gaskiya yake mutane ku san da wannan a lokacin da Fir'auna yake karyata Musa ya san cewa Musa gaskiya yake amma bai zai yadda ya bar mulkinsa ba bai zai bar sarautarsa ba bai zai bar matsayinsa ba ya zo ya bi wani mutum da ake cewa annabi ne shi wanda ya ɗauki shekaru masu tsawo yana cewa shi Allah ne amma wallahi ba wai dan fir'auna bai san cewa annabi Musa daga Allah yake ba ba haka bane yana sane shakiyanci ne da tsiya kawai to shi yasa Allah ma yace wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma neman ɗaukaka tarafu'an wastikbaran anil imani bihani suna nuna sun isa kuma sun fi ƙarfin su imani da waɗannan ayoyi ko mu'ujizozi da annabi Musa ya zo da su sun sani cewa annaha mu'jizat walaysat sihra ba tsafi bane amma suka saba iliminsu suka saba wa su Allah ce fandur na kana aqibatul mufsidin duba ka ga ƙarshen mabarnata laqad kanat aqibatuhum an aghraqahum Allahu jami'an ƙarshen fir'auna ƙarshen mutanen fir'auna shine Allah ya nutsar da su a ruwa gaba ɗaya daman shine ƙarshen duk wani makaryaci a duniya kuma shine ƙarshen duk wani mai faɗa da gaskiya a duniya ku ba shi lokaci ku jinkirta masa ya je ya yi duk abin da zai yi amma ƙarshensa wai aka ce ƙarshen alewa ƙasa wallahi sai ya faɗi ba a taba faɗa da Allah aka ka da Allah ba ba a taba jayayya da shari'a aka ka da shari'a ba jama'a ko da mu yanzu mu a zamaninmu mu yanzu a shekarunmu ba mu ga cin nasarar ba a zahiri ba mamaki tana hannun 'ya'yanmu ba mamaki tana hannun jikokinmu ba mamaki tana hannun tattabakunanmu amma wallahi gaskiya ƙwaya ɗaya ce kuma duk abubuwan nan da ake yi ƙarya ce kuma tana da lokaci amma matsalar musulmi shine gaggawa koyaushe idan mutum ya zo wa'azi ya zo karatu ya yi bayanin gaskiyar kawai ya gaya wa mutane gaskiya yaushe za a ɗabbaƙa ta Allahu alam muna ta cewa abi shari'ar Allah muna cewa abi dokar Allah mutane cewa a yi mutane hukunci da littafin Allah kullum mu shi ne a bakinmu to Allah shi ya san yaushe ne ne waɗannan mutanen za su dawo su bi wannan magana da ka ba dole bane sai a zamani na ko sai na ɗau makami na kashe mutane don sun yi dole su yi dole ko na ƙone garin mutane ko a ce ai dole sai an yi addini dole dole a yanzu a'a yanzu wasu abubuwa na ci gaba da ake da su a rayuwa ai ko manzo Allah sallallahu bai san da su ba bai gan ba ai amma ga sunan hanyoyi ne na yaduwar addini wanda shi kansa Annabi bai san da su ba sai dai yayi bayani addinin Allah zai yadu amma wa ya dauki nauyin yada shi lungu da sako Allah kuma wannan Allah yana nan alhayyu alqayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm baya gengiri ballantana bacci da haka musulmi ku kwantar da hankalinku in yau annabi Musa ya yi ta bugawa da fir'auna fir'auna nan ba a iya mai magana fir'auna nan ba a isa a tinkare shi ba amma sai da aka zo lokacin da annabi Musa yana mai magana gaba da gaba yana nuna shi yana cewa kai ba Allah ba ne kuma Allah ya turo ni in gaya maka ka gaya mutane arsil bani isra'ila wala tu'adhibhum ka saki banu isra'ila rikon da kake musu na azaba da da wahalarwa da mulkin danniya da murdiya da kai fir'auna kake yi Allah ya ce ka sake musu mara ka daina musu azaba al'amarin ubangijinka ne ya zo amma ina sai ya gama wa'azinsa fir'auna ya ce ba ra’i ba zulman wa uluwan saboda zalunci da neman ɗaukaka amma nan Musa ya sauke nauyi ai to haka ake son mai wa'azi ka faɗa sun yi aiki da shi alhamdulillah in ba su yi ba ya za ka yi ka yi abin da za ka iya yi ka yi iya abin da za ka iya yi saura kuma ka bar wa Allah wallahi ba mamaki in yaran nan 'yan jikokinmu za su zo su yi addinin da mu ba mu yi shi ba kar ku yi mamaki za su zo su yi wa musulunci hidimar da mu ba mu yi masa ba kar ku yi mamaki don haka ai haƙuri kamar yadda anan musa ya yi haƙuri aka ƙaryata ayoyin allah tare da cewa fir'auna da mutanensa suna da yaƙini sun san wannan ayoyin daga Allah ne amma sun kibi ne min ajli zulmi laha wa ta'ali ala man ja'a biha zalunci da nuna ɗaukaka akan wanda ya zo da ayoyin bai isa ba kuma dama yanzu daga cikin wasu mutanen ko manya ko ƙanana ai da yawa ana ƙin ai aiki da abin da ake faɗa ne saboda ana ganin malaman da suke faɗa ba su yi ba yi kai da Allah wane ne zai ce mana kaza ko kuma su masu mulkin ma ba su dauke ka kowa ba ai to amma sun manta kai ba magana ka kake faɗa ba magana Allah ce kake faɗa to amma akwai reni sai a ga cewa ai baka kai ba waye wannan waye isa har ya ce mu yi kaza ai shi malami ai shi dan sako ne ai dan aiki ne aikensa aka yi kawai duk wanda ya kawo maka sako ko ko ya kai ko bai kai ba kai dai ka karɓa abin da aka gaya maka to shi fir'auna yana ganin wai waye annabin musa da har ya isa ya zo ya ritsa shi wai ya ce mai wai akwai wai wani allah shi waye shi annabin musa shine zulman wa uluwa yana ganin ya fi shi ɗaukaka yaron da ya tashi a gidansa kawai ya zo ya yi da'awar cewa shi annabi ne to bai zai bi shi ba bai zai kuma aiki da abin da ya zo da shi ba suna da girman kai mutanen fir'auna irin girman kan fir'auna fanzur duba kai mai karatu Kai na kana wata mufsidin ƙarshen maɓarnata ta yadda Allah ya fifita annabi Musan a kansa aka nutsar da shi a cikin ruwa fir'auna da mutanensa sun ƙaryata Allah wannan za a yi ta faɗa ana maimaitawa kuma amma ba wai dan ba su san Allah ba ne a'a inadi ne da hasada da al'ukuf alama kana alaihi al'aba'u tsabar girman kai da bala'in hasada ka san shi mai hasada baya iya bin gaskiya mai ciwon hasada ba wallahi in yana hasada duk abin da aka gaya masa ba zai aiki da shi ba haka wanda ya makale ya ce shi sai abin da iyaye da kakanni suka zo da shi zai bi shi ma ba zai taba bin gaskiya ba duk wa'azin da za ka yi masa kalu wajadna aba ana ala umma wa inna ala atharihim duna aka zai ci mun tarar da iyayenmu akan wata ɗabi'a akan wani addini ala milla kuma mu su muke bi ba wani wadda ya isa ya canja mu akan abin da muka tarar da iyayenmu suna yi wannan hujjar 'yan jahiliya kenan da alkarahiya kyama da ƙiyayya da gaba in mutum yana ƙin kamala duk abin da za ka faɗa wallahi ba zai yadda ba in ka nuna masa belbela kaga dai fara ce belbela ka ce fara ce sai ce ƙarya yake ba fara wace baƙa ce saboda ƙiyayya in ka nuna masa sama gashi kowa fa ya ga sama sama ne wallahi sai ce ƙarya ne ba sabo bane ƙasa ne in ka nuna masa mace kowa ya ga mace sai ce ƙarya yake ba mace bane namiji ne shi maki mai ƙiyayya mai gaba da kai ba zai yadda da duk abin da zaka faɗa ba kuma iya cike da baƙin ciki da ɓacin rai akan ɗaukakarka Allah kiyaye mu shine Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya kawo wannan kisa ta annabi Musa da yadda ya fafata da fir'auna kuma aka gaya mana yadda fir'auna ya ƙiye bishi da kuma sai ya dawo bayanin wasu ni'imomi da ya yi wa wasu annabawa guda biyu manyan annabawa karimai shine annabi dawuda da ɗansa suleimanu alaihi salatu wassalam Allah rama mai Allah ce ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين wancan annabin ya sha wahala a hannun fir'auna annabi musa kenan ya sha wahala fir'auna ya ja shi a ƙasa ya masa abin da ya masa to ga wasu annabawan guda biyu su kuma da ɗa da uba ka duba malam tsari irin na Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba wa uba annabi ya ba shi kujerar annabta kuma ɗansa ma da ya haifa shi ma ya naɗa shi a matsayin annabi daraja guda wannan yana nuna cewa ba wani abun mamaki ba ne kana mulki ɗanka ma yana mulki kuma ba wani abun mamaki ba ne ɗanka ya mulke ka sau nawa ake samun ɗa ya zama basaraki uba ya zama fadansa ba fadan shi ɗa ne yake kan kujerar amma uba in ya zo shi ma sai ya yi gaisuwa wani abu sai masu mulki ai suna buga abubuwa Allah ne ya bayar Na zai iya zamantowa gwamna ubansa yana gida yana cikin bukkarsa ko ɗakin shi uban bai isa ya ce ni kai ba gwamna na bane ba kun ga wani abin da yake nuna mana kar mu yi girman kai kar mu yi hasada kawai girma matsayi Allah ne fa yake ba da shi yanzu za ku iya wayar gari da mutum ku yi yarinta tare ku yi tsalle-tsalle tare ku je jeji tare ku yi ciyawa tare ku yi ta tafiya makaranta kuna cin ɗumame tare amma bayan wasu shekaru kuma sai Allah ya zo ya ɗaga shi ya zama yana gaba da kai sai har ka waye gari abokinka ne amma sai dai ka je ka gaishe shi wallahi ba yinsa ba ne zaɓin Allah ne mai hankali zai ce ba komai haka duniya take dama haka ta gada tun da haka take haka ta gada to ni zan yi haƙuri kar ka taɓa damuwa don wani abokinka ya fi ka kar ka taɓa damuwa don na ƙasa da kai ya fi ka ba komai kai ma ka fi wani ai haka ilimi yau da yawa malam cikin ɗalibai tare suka yi hadda ƙur'ani tare suka yi jami'a tare suka yi karatu a wajen malamai malaman su ɗaya ba mamaki ma wani wani a cikinsu ma ya ma fi ɗaya ganewa sai ka ga Allah ya ɗaga wanda baya gane karatu ya ba shi ɗaukaka sama da wanda ya fi shi gane karatu sai ka ji mutum yana cewa a ah, ka duba wani fa da ba ni nake biya mai karatu ka duba wani fa wallahi baya iya cin jaraba sai na taimaka masa to ya za ka yi wani ya zama oga Allah ya ɗaga shi wallahi ba ƙarfin tuwo ba ne dan da karfin tuwo ne da wani ya fi shi ba kuma tsabar basira ne da kwakwalwa ba zaɓin Allah ne kawai to shi yasa duk wanda ya fahimci wannan to sai haƙuri yanzu kaga annabi Dawud yana matsayin annabi yana buga mulkinsa kuma Allah ya bashi da Sulaiman kuma yayi haƙuri suka haɗu kai annabi ni ma annabi uwa je harkar sa me a ciki kuma da Allah ya zo bayani sai ce wa laqad atayna dawuda wa sulaiman ilma a'a da ne fa da uba me kun a fara bayanin uban kadai a'a sai aka haɗa bayanin uban da dan Allah ya ce hakika mun ba wa dawuda da Sulaiman mun ba su ilimi ya haɗa su alamiri guda annabi Dawuda da ɗansa Suleiman alaihi masalatu wassalamu Allah ya ba su al-ni'amul jazila wal mawahibul jalila manya-manyan ni'imomi da baiwa ga asifatul jamila sifofi masu kyau Allah ya haɗa musu rabon duniya da lahira malam idan kana so ka ji wane ne Allah ya bashi rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana ya ba shi duniya a cike ya ba shi lahira a cike shine annabi Dawud da Sulaimana duk wata sarauta malam duk wani mulki duk wata kasaita duk wani murda dan adam juya mutum kai hadda juya dabbobi kai hadda juya aljanu kai hadda bin iska Allah ya ba waɗannan annabawan guda biyu a duk annabawan Allah ba annabawa masu mulki da sarauta irin wannan in baka gane ba waɗannan annabawa ne sarakuna a cikin annabawa duka da bamu san yawansu ba su waye sarakuna a ciki annabi Dawud da Sulaiman ne wallahi malam duk mulkin da ka sani wallahi bai kai na annabi Dawud da Sulaiman ba kuma duk wani ɗan adam da zai daura rawani ya rike sanda kwagiri ya rike a ɗora mai babbar riga a jikinsa wallahi bai kai annabi Sulaiman da dawo da mulki ba kuma Allah ya yi alkawari bai zai taɓa ba wani ɗan adam mulkin da ya ba waɗannan ba to ga ilimi kuma dan Allah ma fara bayanin ilimin yayi walaqad atina dawo da wasu laimana ilman nan ba wai addini kaɗai ba har da duniya gaba ɗaya sun san duniya daka da waje mala kuma sun san Lahira ɗaka da waje Allah ya ba su almulk watamkinu tamu fi duniya ga mulki ga kafuwa cikakkiyar kafuwa haka Ibn kasir ya faɗa a cikin duniya ba su da wata matsala malam Allah ya ba su ƙarfi da fawa amma yau suna ina babu sun zama tarihi hadi hiya duniya wallahi ba mai dawama a cikin ta wannan kuma babu abin da yake dawama a ciki komai sai ya kare kullum man duk abin da kake ganin su a duniya nan ka bashi lokaci ustaz kalle shi kawai masu hankali wanda suka yi ilimi suka san me ba wani kumfar abu a duniya da yake daga musu hankali babu shi idan mulki mutum yake ji da shi idan sarauta mutum yake ji da shi idan duniya ce a Allah ya bashi ka bashi lokaci akwai lokacin da za a neme shi a rasa irin sa nawa suka yi a duniya babu su yau ba labarin to dan me yasa mutum yana mulki sai ya manta da Allah ya taɗa gawa ita zalunci dan me yasa Allah ya baka kujerar siyasa gajeriyar kujera guntuwar kujera mai gajeren lokaci kujerar da take cike da fargaba take cike da tsoro duk lokacin da shekarun zaben ka suka zo baka da nutsuwa sai kai ta kame kame kai ta buge buge kai ta kaza kai ta aiki da na Allah da ba na Allah ba saboda ka dawwama kuma wallahi ba za ka dawwama ba dole wata rana sai an zo an ce ba kai bane idan wani yana tsammanin dawwama akan wata kujera da yake kanta ya yaudari kanshi ka cire banka kawai ka gama cin taliyar ka akwai kuma wani zai zo shi ma ya ci nasa rabar ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka aminta ko baka aminta ba wallahi sai ka bar wannan gurin haka rayuwar take ai ba wani abu mai dawama malam kun taba ga inuwa ta dawama ba Allah yana kawo inuwa a hankali hankali ko tana tafiya ba kun taba ga rana ta dawama ba tafiya take ta je ta dawo ba akwai ranar da in ta dawo ba za ta dawo ba to wallahi dan adam ma bai isa ya dawo ba ba kuɗi kake da shi ba kafin kai mutum nawa ne suke kuɗi a garinku ko a ƙasarku ba yanzu kake jin kai ne ba kana bata shi sa wallahi za ka yi mamakin mutumin da yake da girman kai saboda Allah ya bashi mulki ko kuɗi wauta ce cikakkiyar wauta kana ɗaga kai saboda wani abu da Allah ya baka wani 'yan kuɗi da kake juyawa da ba su wuce atishawar wani ba wallahi wallahi malam ai kai ba mai kuɗi ba ne kai ka san kuɗi ma ka je ka ji yadda ake murza kuɗi amma ga mutum baya gaida mutane ko a gaishe shi baya amsawa ko baya kula mutane ko ya ci mutuncin kowa ya yaga duk wanda ya ga dama ya tabaktar ya takabbar yana jin shi wani ne duniya ce akwai ƙarshe malam ta kai ta kai mulkin da annabi Suleiman ya yi malam idan ya zo yana tafiya a gari ko zai je wani gari ko wani guri malam ba ruwansa da inuwa tsuntsaye duk tsuntsun da yake kan sama sai ya zo ya yi mai inuwa kuma shi ma ya tafiya shi kaɗai runduna ta tsuntsaye yake haɗawa aljanu ga layinsu mutane ga layinsu dabbobi tumaki dawaki su ma ga layinsu hum yuza'una kuma kowane simfi na halitta akwai mai kare su ya hana su kasu wuce Suleiman in ya yi gaba yana tafiya ko kwado bai isa wuce ba kiyashi bai isa tsallake ba in ana tsananin zafin rana kawai sai dai ka zo ka ga tsuntsaye haka da duk abin da yake sama sai masa inuwa wannan fa annabi ne na Allah ba Amerika ne ta bashi ba ba Ingila ce ta bashi ba ba ƙuri'a ce ta bashi ba ba zaɓe ne ya bashi ba Allah ne ya bashi kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ka nemi mulki a wajen Allah shine mai bayarwa shine kuma mai kwacewa ولقد آتينا داود وسليمان علما حقيقة من باوى داود وسليمان علمي وقال سوبي سكتي الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين godiya ta tabbata ga Allah da ya fifita mu akan bayinsa muminai wannan shine abin da ake son duk mai mulki mai sarauta ya rinka faɗa na addu'a alhamdulillahi alladhi faddalana ala kasirin min ibadihi almu'minina duk wanda Allah ya bashi wata ɗaukaka ya rinka yi wa Allah godiya cewa lallai Allah ya fifita shi akan da cikin bayi ka ce Allah na gode maka na yi bayani a shekaran jiya muna karatu na ce yanzu wanda yake sarauta za a zo gidanka inda kake kai dai sai dai a je wajenka akwai sarakunan da a ƙasar nan ko mutuwa aka yi ba sa zuwa taziya sai dai a zo musu taziya idan talaka ya mutu maimakon su taka kafa su je su yi taziya ba za su je ba ai su manya ne sai dai a je gida haka al'ada ta tabbatar kai ne fa ubanka ya mutu kuma sai ka je ka same shi ka ce ranka ya daɗe mun zo muku taziya sai ce mun gode mun gode ma'ana talakan sai ya mutu shi ba bai ce maka Allah ji kansa ba kai ne zaka zo gaishe shi haka ake yi kuma an aminta an yadda me wannan ba su girma ba su matsayi Allah ne ba su idan za ka zauna yalla labai ba wanda zai ga zaman ka kowaye in ya zo kai kana sama da takalminka a ka, da takalminka kake takawa amma talaka kuma zai zo ya jefar da takalminsa wajen kilomita guda kafin ya wajen ka. kowa yana zaune a ƙasa kai kana sama Wa ya baka wannan yallaɓai Allah idan kana magana ba a magana kowa in ya zo zaman fada sunkuyawa yake kana magana ɗaya biyu ɗaya biyu baka yi da yawa rigarka ta fi kowa girma ta ta kowa kyau ga ƙatar rawani an baka idan ka zo wucewa a gari kowa sai ya tsaya idan za ka yi magana kowa sai ya saurara a gidanka ne ba mu san me yake faruwa ba cikin gida Allahu alam ita eh, wannan ai kaga gaibu ne wannan Allahu alam to amma wannan abun gaba daya me yake nunawa yana nuna cewa Allah ya ba wasu bayin Allah ɗaukaka da matsayi me ya kamata su su ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minina godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'mini tabbas Allah ya ba su mulki tabbas Allah ya fifita su akan mutane to sai ayi wa Allah godiya idan kana gode wa Allah sai Allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in kuka butulce mun in kuka gode mun zan ƙara muku in kana yi wa Allah godiya zai tsare maka mulkinka zai tsare maka shugabancinka zai tsare maka darajarka zai tsare maka ɗaukakarka mai girma a gidanka mai girma a wajenka mai girma a ko'ina Allah ya tsare maka girman ka mutu kana cikin girma amma kai ma fa sai ka girmama Allah alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda wa warisa Dawud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وأنا bayan Allah akwai godewa Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud Sulaimanu shine fa'ili Dawuda ne maf'uli shi yasa Sulaimanu ya zama marfu'i wal fa'ilu marfuwa. Dawuda maf'ulun bihi wal maf'ulun bihi mansub wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji Dawuda Allah yana ba mu labari cewa ɗa ya gaji uba baban shi ya yi mulki baban shi ya yi annabta baban shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza Allah kuma ya daɗe tsare darajar a gidan ni'imar a gidan mulkin a gidan ɗan ya gaji uban bahaushe can ɗa ya gaji ubansa to wannan wani irin gado ne wa warisa sulaimanu daud ibn kasir ya ce gado ne fil mulki wa nubuwati a mulki suleiman ya gaji dawuda tabbas kaji malam duk mulkin da annabi suleimanu yake gadon Baban babansa ya buga mulki da haka shi ma yazo yake mulki to wannan sai yake nuna ba laifi bane dan sarki yayi yi mulki ɗansa ya gaji shi ba wani abu bane ha ga Sulaimanu ya gaji babansa Dauda? fil mulki wan nubuwwa da annabta ya gaji ubansa annabi ne baban shi kuma ya gaji babansa a matsayin annabta amma ba gadon kuɗi da dukiya ba saboda akwai wani alkawari da Allah ya yi duk duniya duk wani annabi ba a cin gadon kuɗinsa ka duba malam in dai annabi ne to ba a cin gadon kuɗinsa manzo Allah ya ce inna ma'asharal anbiya ko nahnu ma'asharal anbiya la nurasu ma taraknahu wa huwa sadaqa mu taron annabawa in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Ya ce mu dukkan mu annabawa la nura su ba a cin gadon mu a me kuɗi dukiya arziki in har annabi ya tara wani abu na duniya to shi ba a cin sa. duk abin da annabi ya tara gaba ɗaya Allah ya ce ka ajiye shi na mutane ne da kowa da kowa da annabi zai tara fan taɓa sama to sai dai a kwashe abin da ya samu a zuba a baitul nana fatima ta ce wa sayyidina abubakar ka ba mu dukiyar babanmu na na fatima sai sai na abubakar ce ayya kin manta ni ina ji babanki yana cewa inna ko nahnu ma'ashar al'anbiya mutaren annabawa ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne ya fatima babanki bai bar komai ba ya bar wata gona ne a fadak annaba abin da ya bari a duniya gaba daya wata gona ce a wani guri ana ce shi fadak gona ita ce mallakinsa sai kayan yaƙi silki sai bashi da ya mutu ya bari na abinci da ake binsa kwano talatin ya karba a wajen wani bai yahudi komai babu ba gidaje ba motoci ba kadarori ba raƙuma komai babu don haka duk abin da annabi ya bari wannan ɗin da ya bari gaba ɗaya yana cikin mai baitul mali musulmi daga wannan gadar 'yan shi'a suna amfani da wannan suna zagin sahabbai suna zagin na abubakar cewa wai a zalimin sarki ne ko a zalimin shugaba wai ya hau mulki ya kwace dukiyar annabi ya hana iyalan annabi ya cuci su fatima haka suke gaya wa jahilai su kuma jahilai su zo suna zagin sai na abubakar suna la'adar shi ba ilimi ba karatu na farko dai ka gane shi Annabi me ya bari ma <laughs> me ya bari manzon Allah me ya bari ba abin da ya bari na biyu lalle Fatima ta yi masa magana ya ce ya Fatima babanki ya ce mu annabawa ba babanki kadai ba duk wani annabi a duniya gaba ɗaya duk abin da ya mutu ya bari to kayansa sadaka ne ba na 'ya'yan shi bane sai ku yi hakuri tunda Allah ya baku matsayi babanku ya zama annabi to ba gado kuma haka da Abubakar da Abubakar ya gama Umar da ya zo bai dauki wannan dukiya ya bawa iyalan gidan annabin ba kuma ai ba ita kadai bane mai cin gadon sa ba akwai matan shi ba ummatul mu'minin to su me yasa ba nema ba suka a gaban su ai ya fada yace mu ba cin gadon mu annabi ya fada sai na umar ya gama mulkin sa haka usman ma ya zo ya hau mulkin shi ma dai bai bayar ba yanzu abinda waɗannan suka yi tufaki abubakar bai bayar ba umar bai bayar ba usman ma bai bayar ba sai zama zalunci to shi kansa sayyidina aliyu ai ya hau mulkin bai yi ba ya yi mulki ya yi sarauta ya hau kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine khalifa na hudu har aliyu shi ma ya gama kaga dai fatima matarsa ce ai to bai bayar ba saboda suna tafiya ne akan gaskiya akan addini akan shari'a ba kan jahilci ba da ka kar wani jahili ya ji an ɗora shi akan keken ɓera, a sa shi ya zo yana zagin sabai akan abin da bai yi karatu ba to su yan shi'a me yasa na tsaya ne bayani anan suna amfani da wannan ayar wa sa sulaimanu dawud ai ga an ce mana ba za a ci gadon annabi ba to ai ga ga ga, ga Suleiman ya ci gadon Dawuda haka za su wa ayar ba za su yi bayanin mai malamai suka fassara ayar ba ai idan za ka yi mutane karatu sai ka ce musu wane haka ya fassara wane haka ya fassara yanzu ni da na zo karanta muku babban abin da na fara kawo muku na ce abin da malaman tafsiri suka ce daga cikinsu akwai tabari daga cikinsu akwai ibn kasir akwai imamul kurtubi akwai wane ne dukkansu abin da suka ce fil mulki wan nubuwa wa laysa al muradu wirasatal mali idh law kana annabi Suleiman ya gandi annabi Dawud ne a cikin mulki da annabta ba kan kuɗi bane da dukiya a ibn kasir ya ce to idan dagadan, gadan kuɗi ne dagadan dukiya ne Suleiman ya yi wa baban shi Dawuda to shi annabi Dawuda yana da 'ya'ya wajen goma sha to me yasa Allah ya ware Sulaiman kadai kaga faɗan wannan ma akwai haɗari duk sauran 'ya'yan annabi Dawuda Allah bai ambace su ba sai ya ambaci Sulaiman in har gado ne an taɓa zuwa a cikin 'ya'yan mutum ashirin ko ƴaƴan mutum goma sha a ware ɗaya a bashi gado a hana saura kalla bai zai taɓa yiwa ba da haka bai kamata Allah Allah madaman bai zai yi ba ya ware Suleiman shi kadai wahdahu min iri sa'iri auladi dauda malamai suka ce bari ku ji ma ƙarin bayani annabi dauda yana da mace ɗari nawa ɗari kana nan kana zaune kana abin nan ɗaya ma ta gagare ka ɗari matan annabi dawuda ɗari su a lokacin su ba iyaka wani ya ce wallahi malam ɗayan nan mata mun yawa da za a datsa ta gida biyu a ban rabi wallahi ta ishe ni ya gamu da yaji da citta ke na ɗan bala'i gashe shi take na fitar hankali kaga mutumin da yake da mata ɗari ‘ya'yansa nawa shi ma annabi Suleiman din fa haka matan sun kai ɗari aka ce yakin iya bin kansu a lokaci guda lafiya lau saboda annabawan Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su lafiya ba wani annabi da yake da ƙarfin mutum ɗaya a daban ne Da su annabawa ba a cin gadon su na kuɗi duk abin da suka mutu suka bari dukiya ne Allah ce ya yi wa nasu ulimna mantuƙar tsairi wa na min kulli shai hakika mun ba wa annabi dawuda da Suleimana ilimi wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa warisa sulaimanu dawud wa qala ya ayyuhan nas annabi suleiman ya yi wa'azi ya ce ya ko mutane an sanar da mu zancen tsuntsu wa na min kulli shay'in an ba mu komai duk abin da mulki yake bukatarsa duk abin da sarauta take bukata Allah ya ba mu komai malam kaji malam a nan gurin abin da malamai suke cewa tawadu'i ma yayi yace mantiqat tsairi an sanar da mu magana tsuntsu ba iya tsuntsu kadai ba yake jin maganarsa duk wata dabba annabi suleiman yana jin maganarta da shi da baban shi suna ji akuya tinkiya saniya kaza zakara tolotolo agwagwa giwa zaki kare-kande, duk dabbobi da ka sani in suna magana tasu irin tasu yana ji yau aka ji yadda shi zancen tururuwa macin naka kai akwai wani mai mulkin da yake jin bayanin ragon gidansa ragon gidansa ya magana yana ji tsuntsu da zai zo gidansa ya yi ƙara ya san me yake faɗa haba ai mulki kam ya wuce ai ai tafi ya ayyuhan nas ya ko mutane ullimna mantiqat tayri an fa koyar da mu an sanar da mu furici na tsuntsu wa na min kulli shay yana ba da labari akan ni'imar da Allah ya masa ba laifi idan Allah ya girmama ka ya baka wani abu ka faɗa jama'a Allah ya ba mu lafiya jama'a Allah ya ba mu kaza jama'a Allah ya ba mu kaza Allah ya bashi almulku tam wa tamkinul azim ga mulki ga kafuwa a bayan ƙasa Allah ya hore wa annabi Suleiman dan Adam duka duk wani mutum mai rai da yake rayuwa wallahi yana karkashin Suleiman kuma sai yadda yi da shi kai ba mutum ba jinnu aljani kaga dai ba a ganin aljani to shi yana ba da umarni wa aljanu zai iya tattare aljanun duniyar gaba daya a lokacin ya kafa doka ya ce a kula kuma su ɗa'a su gaisuwa tsuntsu duk wani tsuntsu mai fiffike mai tashi yana ƙarƙashin mulkin Suleiman dabbobi duk ya san lugansu daga kowane gari tsuntsu yake in yana magana irin tasa ta tsuntsu to yana ji malamai suka ce imam ibn kasir ya ce kun ga wannan وهذا شيء لم يؤطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به rasulahu wa rasulahu wa rasulahu a duniya ba a taɓa ba wa wani adam mulki irin wannan ba mutane ƙarƙashinsa dabbobi ƙarƙashinsa ƙwari a ƙarƙashinsa tsuntsaye a ƙarƙashinsa kuma yana jin abin da suke faɗa tsuntsu fa yake rubuta takarda ya fai bashi ya ce tashi ka je na aike ka akwai wani mulkin da ya kai wannan in fa zai yi tafiya fa ba sai ya taka da kafan shi ba sai dai iska ta ɗauke shi kai ai in kana karanta kissar mulkin Sulaiman akwai wasu abubuwan da ma dai ba sai an faɗa ba malaman tafsiri suna cewa a kau da kai ga barin su labaran wato ai sun isa ai ya nuna Allah ya yi masa dukkan komai to akwai wata magana da ake faɗa jahilan mutane suna faɗa a wai da wai da ko da za ku ji watakila wani yana faɗa ko suna faɗa wai wai wai da dabbobi wato suna magana kamar yadda ɗan adam yake magana kafin zuwan annabi suleiman wai kafin zuwan annabi suleiman dabbobi suna magana tsuntsaye suna magana irin yadda bani adam yake magana wannan magana ba haka ba ba a taɓa yin zamani wani lokacin da dabba take magana ba in ban da dabba da Allah ya ba da labari a Allah ya ce a ƙarshen duniya dabba za ta zo za ta yi magana tukallimuhum annan nasu kanu bi ayatina la yuqinun akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum annan nasu kanu bi ayatina la yuqinun idan kuwa aka ce dabbobi suna magana kafin zuwan annabi Suleiman to kaga wannan cewa annabi Suleiman yana jin maganar tsuntsaye yana jin maganar dabbobi kenan ba wani maziya ba wani fifiko kenan to ai daman suna magana to dan ya ji maganar su kenan ai ba wani abu bane ba wannan ƙaryata Qur'ani ne ina fata ana fahimta da haka ai burgewar shine a ce ba sa magana irin ta mutane amma shi Allah ya bashi kwakwalwa da gane irin maganganunsu wannan shine daidai kuma ko da wani zai zo ya faɗi wannan magana to gaskiya ba haka ba bane na man at-tayri wa utina min kulli shi. inna hadha la huwa al mubin annabi ya ce lalle wannan falala ce bayyanannen falala lillahi alaina wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wannan yana nuna cewa idan mutum Allah ya masa ni'ima to ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa kuma yayi bayanin Allah ya yi masa ni'ima dan Allah yana son idan ya maka ni'ima ka gode masa amma ya baka ka ɓoye ka ce babu ya maka ka nuna bai maka ba aka ce wani yana cikin yalwa da wadata da shi ake zuwa bakin titi ana zage-zage ana cewa babu abinci alhali gidansa yana da rumbu-rumbu yana da suto-suto in dai an zo ana kukan babu to shi za a yi kuma ƙarya yake Allah ya tara mai yana da kuɗaɗe a bankuna yana da kadarori amma kullum idan an zo maganar babu to shi yana gaba na cewa babu in an zo ana kukan wahala to shi yana gaba irin waɗannan mutane su ne ake ce da su butulu masu yi wa Allah butulci kuma Allah yana kallon ka ai kana fa da shi kake ta ce mutane kai baka da shi ya kamata a ji tsoron Allah lokacin da aka zo cashless din nan aka ce za a canja kuɗi daga nan zuwa lokaci kaza ai mun ga ikon Allah wallahi malam za ga mutum a anguwa bai da rigar arziki bai da rigar kirki buhu buhun kuɗi yake fito da shi mutum ya je ya kwanta akan buhunsa yana bin layi a banki za a canja masa ce alhaji daga ina ce to ga sunan dai ashe yana ajiye su wani masani yake ce mai ce wallahi mala akwai wanda ba fitar da kuɗin su ba suna rami suna rami amma a anguwar in an zo raba sadaka zai iya bin layi Kwarai kuwa mutum yana da shanu yana da su a daddaure a daji yana da kaza yana da kaza yana da motoci yana da tireloli amma saboda tsabar Allah ya toshe mai basira da tsabar gudun ɗan adam kar ya ce yana da shi da shi za a zo ana sukan ubangiji akan ba a bayar ba kuma bai zai taimaki kowa ba ita dai duniya daman ba gidan dawama ba ne duk wanda itara itara to ka tara abin da za ka iya ci sauran da ka bari wallahi na wani ne duk rigar da ka sa ita ce taka wacce ka ajiye ta baka sa ba wallahi ba taka bace duk kuɗin da ka kashe shine naka kuɗin da ka hau mota shine ka. wanda ka gina gida shi ne kuɗinka wanda ka ci ka sha ne kuɗinka wanda ka ci gasasshiyar kaza ka karya kashi ka more wallahi shi ne kuɗinka duk wanda ka tara a banki na rantse da Allah ba naka ne. wop wata rana mala'ikan mutuwa zai zo ya kwashe ka matarka ta gaji ‘ya'yanka su gada su sakata su wala su barka da duka a cikin kabari ka taimaki kowa ba ka taimaki kanka ba da haka duk wanda ya samu ya ci more kawai kafin mutuwa ta dauke shi ba ta da garanti duniyar nan a garin nan mutane nawa suka mutu ba shirya ba mutane nawa sun tara sun tara oh wallahi ya je an harbe shi barayi a hanya Subhanallah. wallahi hadarin mota sun shiga kwana ne suka shiga gosulo wani ya hau kansa ya mutu zan ce ya kare har yanzu baka wasu ba kana ta tarawa kana boyewa kana ajiyewa kai baka ci ba kai baka ciyar da wani ba kai baka taimaki yan uwa ba baka taimaki dangi ba to in ka tara ina zaka kai ka gaya mun me zaka yi da shi ba abin da zaka yi da shi lambobi ne kawai ake nuna maku duba wani abu ba mutum ya ɗebi kuɗinsa kuɗinsa na takarda ya je ya kai kawai a banki sai a bashi sai a bashi da lamba lamba kawai a waya a baka lambobi kaza kawai kuma ka yadda lambobi muke dubawa ai ina da kuɗi yanzu a banki na ba su kuɗin amma yanzu da na tashi sai in haka barin duba in gani sun banne da lamba <laughs> wannan kaɗai ya isa ya nuna maka wannan duniyar wallahi la'ibun walahu wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna makomar mu kamar kullun kamar yadda aka saba kwatsam ina zuwa gurin nan zan zauna kujera sai ga dattijin malami babanmu Sheikh Fadilatu Sheikh Al'allama Suleiman Dakiti ya daɗa kawo mana ziyara wallahi ya yi shekaru yana kada ni ya ɗaga ni ya buga ya ɗaga ni ya buga ina ta shirin ni ma zan je masa ba zata to bana ma dai ya kada mu gashi ya riga ya zo wallahi kafin mu zo malam muna maka da zuwa kuma muna maka lale ba. muna ƙaunarka muna son ka kamar yadda muke gaya maka kullum kuma saboda Allah kamar yadda kake ƙaunar mu waɗannan jikokinka waɗannan ƴaƴanka waɗannan almajiranka ka kyauta ka yi zumunci ka girmama mu Allah girmama ka Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya an ta mun waya ana gaya mu malam yayi ta jinya bayan Ramadan din bara a kwanta a tashi a kwanta a tashi amma yau da na zo na gan shi na ga ai na ma fi shi rashin lafiya na gan shi garau mun gode Allah albarkacin Qur'ani mun gode Allah albarkacin sunna akan mu lawo yau insha Allah za mu bar maka filin da na tambayoyi kai za mu ba ka sakata kawala kai mana abin da za ka yi mana na alkhairi muna fatan Allah ya baka lafiya Allah kuma ya ƙara maka ɗaukaka Allah ya ciyar da kai gaba ya sa albarka cikin karatunka da iliminka Sheikh Suleiman Dakici bismillah faddal ya Sheikh Al-Fadhil